Baza ƙarfi ne min kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayan kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya Da rashin ta yi akan bar araha, jama'a barkamu da sake saduwa a wannan filin. Salo Garba ke farin cikin gabatar da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakon namu Malam Sama'ila Ibrahim Rimaye makon da ya wuce mun san mafira kan yiwuwar kasuwanci ta yanar gizo a najeriya sai lokaci ya kare ga yadda muka ci gaba da firar to bari mu dawo kan matsayin bankuna da kace ya kamata bankuna su tsaya su san wanda suke hudun kasuwanci da su a anan misali idan sun riga sun dau adireshin mutum sun san shi ciki da bai inda yake inda yake aiki da irin aikin da yake yi ko ba ka ba kuma ya zo ya shiga sha'anin kasuwancin yanar gizo a menene tabbacin cewa ba zai damfara ba duk da wai sun san inda yake kamar ta ya banki za ta tsaya tsakanin shi da wanda yake sarama kaya waje ta hanyar yanar gizo akwai abin da banki za ta iya ko kuma ita hukuma gwamnati za ta iya a hukumance eh shi yasa na gaya maka ɗazu ka san gwamnati tana aiki da gwamnatin tarayya a bankin babban eh. banki na gwamnati eh. cbn duk wasu al'amura da suka shafi harkar kuɗi hakkin bankin tarayya ne ya hukunta bankuna da ba su yi abin da ke daidai ba shi yasa ɗazu na gaya maka ya kamata sun seɓo wannan bangaren da nake cewa za su zamanto a koyaushe suna sa ido akan al'amura da suka shafi biyan kuɗi karɓar kuɗi zuwa wani banki wa ya turo kuɗin idan idan ɗan damfara ya damfari wani kuɗi suka shigo akawun nashi kuɗin za su shiga banki ya kamata wannan bankin kuɗi na shigowa su bi sassana su za su san tushen kuɗin wa ya turo kuɗin nan daga ina daga wata jiha daga wata ƙasa ta wani banki za su iya bincika kuma a tabbata a ce me yayi ya samu kuɗin aka aiko mai da kuɗin yawwa ya zamanto an yi wannan a ce me yasa aka samu wannan kuɗin shi me ya yi? me ya sana'a sai aka ya samu irin wannan kuɗi kasu akwai wasu kuɗin da za shigo a ga cewa suna da yawa wasu bankunan suna yin wannan akwai wani lokaci da ma'aikatan mu ta biya wani ma'aikacin mu kuɗi da yake kuɗin da ya sai bankin suka rike kuɗin gashi da ya shiga account amma da ya je cire sai suka ce a'a ai wannan kuɗi an rike su ba za a sake su ba sai an yi bincike to kaga wannan yana da kyau to hanyar da nake ga bankuna za su iya tashi kenan su tabbatar cewa ba a yi damfara ba ko kuma an yi damfaran an gano damfara waye ya damfara ya za a kawo shi a hukunta shi a gaban hukuma ɗazun ina cikin bayanin wasu daga cikin hanyoyin da gwamnati za ta taimaka tabbatar cewa wannan abu ya yi nasara ban karasa duka ba muka shiga wannan fannin ko zan eh. iya ci gaba eh to ka ci gaba yau abu na gaba shine gwamnati ta tabbatar cewa ka fito da tsarin yin hukunci mai tsanani akan masu yan damfara nan domin gaskiya salo garba bacin sunan najeriya kai kana nan america ka san yadda al'amura suke tafiya ta fannin waɗanne ƙasashe ne suke irin wannan aikin damfara da yadda ake ganin ake kyamar ɗan Najeriya saboda wannan halin na zamba. To ai kuma ma 'yan Najeriya muna samun wasu wazikun banza ta hanyar email rubuce-rubucen banza ka zo ka karbi kaza ka zo a ba kaza muna da kaza ka taimake mu kawo shi to kaka duk wannan damfara ce damfara ce babba kuwa eh. to ya kamata gwamnati ta tashi ta kawo wani tsari na hukunci mai tsanani ga masu irin aikata waɗannan ayyuka gaskiya domin a a gyara sunan 'yan Najeriya a fuskar sauran kasashen duniya. Sannan ya kamata jama'a ma a wayan masu da kai. Don waɗansu ba su san eh, eh, ta yi a ce ya ɗan buɗe intanet yana da banki bai san yadda harkokin suke tafiya ba sai ga sako kamar daga banki an turo maka a ce ana ƙoƙarin yin wasu gyare-gyare a bankin ana buƙatar ka ba da waɗansu bayanai na sirri game da wurin ajiyar ka a banki wani cikin rashin sani sai ya fara bada waɗannan bayanan mun mun sha samun irin wannan da yawa kware ko bai san cewa cutarsa za a yi ba ni na sha samu wani bankin ma daban da account da su eh kwarai sai su turo su ce yawa dear customer kaza kaza kaza muna gyare gyare kai bana bayani na abu kaza ka kawo abu kaza sai yi dariya ce ni ban ma da account da su to kaga ya kamata jama'a a waya masa da kai in kaga abu kaza ka kai kaza in kaji an ce kaza ka kai kaza ya zama ka ba da wani bayani wai ta hannun eh, wayar salula ko ta intanet ka je bankin ka in suna bukatar wani bayani ka je bankin su tambaye ka ka ba su to kaga idan an bi waɗannan hanyoyi nake ga gaskiya za a yi gyara a cikin al'amarinmu na najeriya a koma ana wannan harkar ta kasuwanci domin kamar da ka faɗa ɗazu wannan kasuwanci ne da ba ruwan shi da yankin ƙasa e-commerce ko kasuwanci ta yanar gizo ba ruwan shi da yankin ƙasa kana najeriya idan mai son kayan ka yana dan wata bangon duniya zai ga kayan da kake da shi kawai abinda za ka yi shine ka sa shi a website naka ka yi tallarsa zai hmm. ga mutum daga kan ya ce wa ina bukatar abu kaza da naga yi talla nawa yake sai ga kun yi kasuwancin ku ba tare da ka kashe kuɗi da yawa ba Eh, kwarai. Wato kasuwanci ne mai rahusa ba ruwanka da ce bari in aika ma'aikata na su je su tallace tallace tallace suna bin rariya rariya ko kuma a ce bari a sa shi a shafi na jarida ko a rediyo ko a um, kafafen talabijin da za a kashe makudan kuɗi kuɗi kaɗan za a kashe ka sa wannan talla a intanet duk duniya za a gani mai so kuma ya saya sosai kuwa mai saye na iya kwatanta farashi in na ga misali za a sai da abu kaza akan naira dubu goma sai in sake duba ta to zan iya samu a wani yadda ka san dai ka je kasuwa kana bi rumfa rumfa haka intanet za ka iya bincike su wannan nawa suke sai da wancan abu wancan ma'aikatan wancan kamfanin nawa suke sayarwa haka daidaita wanda kake so ka tuntuɓe su ka biya su kuɗi. wannan abu na ka faɗa gaskiya ne domin ko a nan za ga abin dala talatin a shago amma an ka same shi a hmm. intanet kamar irin su amazon kamar jiya na sai wani caja wanda na je kamfanin da ke da nake da abin nan tarho hannu daga wurinsu suka ce mini dala talatin da mm. biyar amma sai na dawo intanet na zo kan amazon sai na same shi dala tara ah, za ka same shi sai na saya na saya to eh, irin wannan ka gani yana da alfanu eh. idan an yi wannan to amma kuma idan za mu ci gajiyar shi ta yaya eh, hukumar kwastam za ta taimaka a kasar don kasar irin dokokin da suke kasar mutum yana da kaya ya sayar ma wani ta yanar gizo zai hada ya aika mashi dole ya kai ta gidan waya ko ba haka ba ko kuma ya kai mm. su dhl ko menene da ya kai masu ta yaya zai yi da hukumar kwastam ya fita da kayan shi in zai sayar ma wani eh wato shi yasa ɗazu na ce ya kamata in za mu gyaran nan musamman ta yadda wannan sashen na kasuwanci ta yanar gizo za ta yi nasara to kowa ya kamata ya tashi tsaye ya ga muhimmancin ta gwamnati musamman domin waɗansu abubuwan da hukumar kwastam suke yi da hukuma ta zirga-zirga shige da ciki suke yi suna gurgunta irin wannan kasuwanci domin sai da ka aika a kawo kayan sai ka biya haraji mara kan gado kana ganewa na ganewa ka biya haraji mara kan gado ka rasa ma to wai me yasa ma ka aika a kawo shi to ya kamata gwamnati su tashi idan suna son wannan abin yi nasara za a taimaki Najeriya to duk waɗannan abubuwan irin wannan matsalolin na kai ka aika a kawo maka abin da waje kai ta shan wahala ya kamata a sassauta su harajin nan a rage shi na san ana son gwamnati ta samu kuɗi amma idan ana son a ci gaba ta wannan fannin gaskiya sai an rage irin haraji mai nauyi da ake ɗora ma irin waɗannan kasuwancin to ta hanyar da nake kwastam za su taimaka kenan gwamnati ta wurin kwastam a sasanta irin wahalhalu da ake sawa Eh, irin wannan kasuwancin ya zamanto a sauƙaƙe dai in ka aika a sa maka abu ya zamanto ya iso a wurinka a sauƙaƙe ba tare da ka kashe wasu maƙudan ku sai ga cewa kuɗin da zaka biya na kayan ba su da yawa in ka kwatanta da irin haraji da zaka biya a nan cikin najeriya to ya kamata gwamnati ta taimaka ta wannan fannin. To su kuma 'yan Najeriya kaman idan ma mutum zai soma irin waɗannan kasuwanci wane irin abubuwa ne za a yi a sarrafawa a kasar a sayar da su a waje ta hanyar yanar gizo abubuwan da za a daga najeriya a kai waje ko eh, abin da za ka da za a sayar a fannin yanar gizo nan za mu dasa aya yau sai mako mai zuwa mu ƙara safirar tamu da fatan za a kasance tare da mu a madadin bakon namu malam sama'ila ibrahim rimaye da julie gresham wadda ta shirya mana sauti ne salo graba ke cewa da alheri kashi kashewa to ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya.